فإن الله عز وجل أمركم بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لقد تحدثنا في خطبة ماضية عن حقوق الأولاد على الآباء الحقوق التي تجب على الآباء يجب على الآباء أداء أداؤها تجاه أولادهم وأبنائهم فإن الله عز وجل أناط بهم مسؤولية وسوف يسألهم الله عنها يوم القيامة ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر منها والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته وقد أورد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله حديثا أثناء شرحه لهذا الحديث عن أنس بن ما أن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في درجة القبول إن شاء الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدوا للمسألة جوابا أن الله تعالى لا محالة سائلكم عن حقوق أبنائكم عليكم ولا بد أن تجيبوا عن على هذه الأسئلة التي أو على هذه المسألة التي سوف تسألون عنها يوم القيامة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرعى من استرعى من استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لرعيته ما استرعى الله أحدا رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقد فسر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى الحقوق التي على الحقوق التي على الأب تجاه ولده في حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو مسؤول عن رعيته قال وهو سياسته لأمرهم وإيساله حقوقهم إذا فلا بد على الأب أن يؤدي الحقوق التي عليه فإن عقوق بعض الأبناء إنما يسبقه عقوق بعض الآباء كما روى السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين وهو مرسل بدون إسناد لكنه يستأنس بما فيه من المعنى أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فشكى له عقوق ابنه فنادى عمر على الابن فأعلمه بما شكى بما شكى به وتظلم به أباه بما تظلم به أبوه فسأله فسأل عمر رضي الله عنه سأل الابن عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين أما لي عليه من حقوق قال عمر نعم قال وما حقوقي عليه قال أن يختار لك أما وأن يختار لأن ينتقي لك أما وأن يختار لك اسما وأن يختار لك اسما وأن يسميك وأن, وأن يعلمك القرآن فقال الولد لعمر رضي الله عنه والله ما فعل أحدا من هذه الثلاثة فإنه تزو فإن فإنه اختار لي أم أما رقيقة وكذلك سماني زعلا ولم يعلمني شيئا من القرآن فالتفت العمر إلى الأب فقال وجئت تشكو ابنك إلي قال نعم قال فأنت سبقته إلى العقوق هذا على أن على الأولاد على الأبناء من حقوق الآباء ما يثقل كواهلهم لكن مع ذلك يجب على الآباء أن يؤدوا ما عليهم من الحقوق قبل أن يطالبوا بحقوقهم بحقوقهم على الأولاد بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، باين هكا kamar yadda muka ɗauko bayani a wani lokaci game da haƙoƙin 'ya'ya da wajibi ne iyaye su sauke su wanda haƙoƙi ne masu girma da nauyi kamar yadda muka sani Allah ya ɗora shi a wuyan iyaye kuma dole sai sun sauke shi manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kowa a cikin kunnan da kuke gani Allah ya ɗora masa wani nauyi a wuyansa ya ba shi kiwo kuma sai an tsaye da shi ranar alkiyama an tambaye shi game da wannan nauyi da aka ɗora masa sai ka yi bayani sannan ka huce in ma aljanna za ka shiga ka shiga daga ciki maza Allah yake cewa mutum a gidansa shi ma yana da nauyi an ɗora masa nauyi kuma ran alkiyama sai an tambaye shi game da wannan nauyin da aka ɗora masa ya zo imam ibn hajar a cikin fito libari ya koro karkashin sharhin wannan hadisin tun da bukhari da musulun sun rawaito shi yake cewa ya zo a cikin hadisin anas dan malik allah ya ƙara yadda a gare shi irin wannan hadisin amma ƙari a kai sai maza allah ya mana kashe da ya ce fa'a'iddu lil mas'alati jawaban kowa tun yanzu ya tanadi amsar da zai ba wa allah idan Allah ya tsaye da shi ranar alkiyama ya tambaye shi game da abin da ya shafi 'ya'yansa ‘yan uwa dole ne mu faɗakar da kanmu akan wannan nauyin da yake kanmu a wannan zamanin musamman yanzu da gaskiya ta haɗu da ƙarya aka samu wasu daga cikin mutane masu ƙarancin rabo wasu kuma masu ƙarancin ilimin addini wasu kuma masu ƙarancin imani wasu masu ƙarancin kulawa wasu kuma ma asali makiya Allah ne makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka shigo suke yakar hayayyafa suke yakar tara ƴaƴa suke yakar tara iyali suke yakar ƙarin aure suna kafa hujja da kusakuran da mu a matsayin mu na musulmai muke haifar da su a ban kasa wanda kuskuren akwai shi amma abinda muka kasa ganewa shine wannan kuskuren namu ne ba na shari'a ba ne domin da za mu tsaya a bisa ƙa'idar da shari'a ta ba mu to da sai dai mai inkarin ya zo da wata hanyar da watakila da ya faɗi ta ma za a iya gane ta amma halin da muke ciki a yau in ka gan shi abu ne na ban tausayi da ban al'ajabi wanda hatta kai an kusa mu a ƙure mu a kai mu bango sautin mu ya kusa ya ƙare a daidai lokacin da masu yaƙar hayayyafa suke ɗaga muryarsu da sautinsu saboda idan suka ce kaza ba mu da hujjar da za mu iya kara kazan nan kawai dai bisa yaƙini muna iya gane waɗanda ƙiyayyar musulunci ce take sawa suke faɗa waɗannan maganganun kai har ta kai ma an kusa a buƙatar da mu zuwa dole wani abin da suke kira zuwa gare shi mu sauya masa yanayi ya dace da tsarin addini mu ma mu kira zuwa gare shi yau kwana biyu jama'a na fito daga sulhu a wani waje da safe an ɗauko ni za mu fito daga layin kawai wata mata ta zo ta tare mu Dan girman Allah ta miƙo mana kati a taimaka mana ga ɗa a bayanta ga kati na karɓi kati mai ke faruwa ta ce yaro ne ke fama da zazzaɓi ta karanta wata rashin lafiyar da dole ka tausaya mata saboda haka an rubuta masa test test ma kawai naira dubu biyu da ɗari biyar sannan magungunan da ya kamata a siya kafin test an ce naira dubu hudu to yanzu don allah in dai har gaske ne za ka zargi likitan akan me yasa ya rubuta masa wannan maganin ko kuma a yanayin da ake ciki likitan ne da kansa kuma zai cire kuɗi aljihunsa ya ce mata je ki siya buɗe baki na sai na ce to bayo Allah ina baban yara. sai ta ce ya mutu ya ban mun kamar tana zargin sa kuma ƙila ya zama da gasken ne ya mutum amma shi kansa kafin ya mutum bai san makoma 'ya'yan nasa ba kuma ba shi da wani shiri na tarbiyyarsu ballantana shiri na ba su rayuwa wata take gamsashiya Allah shi ke ba da rayuwa kuma Allah shi ke ba da tarbiyya amma ya saka sababi na rayuwa mutum ne zai zo ya same ka ya fashe maka da kuka ko kuma ya mararace maka akan cewa matarsa tana da ciki wata takwas bai san yadda zai yi ba to a yanzu da yake kokawa akan bai san yadda zai yi ba wannan ya fi sauki kuma fiye da in ya haifi ɗan ya rasa yadda zai yi da shi to su wa'yancan masu inkarin haihuwa suna kafa hujja da wa'annan abubuwan da suke faruwa wanda haƙiƙa suna faruwa za ka ga mutum ya tashi ya fita daga gida ya bar matarsa da 'ya'ya wataƙila ma in ta tanka masa akan babu abin da za a ci a gidan kila maganar da za ta biyo baya wata magana ce da take fassara abin da yake cikin zuciyarsa na damuwa ya waye gari yana jin haushin ta yana jin haushin ya'yan saboda halin da yake ciki na bakin ciki in an ba shi haushi in ya zo a kansu zai huce saboda ka yara in sun taso idan aka yi rashin sa'a aka gamu da rashin tarbiyya wato sai kaga suna bin duk wata hanya da za su bi kan ya za a yi su kula da rayuwarsu ka ga yaro ya tare ka a hanya a mota a daidai junction yana cewa don allah ya turo maka ko tishu ko face mask ko wani abu daga cikin abubuwan da ake sayarwa ka ga yaron da ganinsa watakila wani bai fita shekara takwas ko tara ba ko wallahi ko yau wa usalu amaman lafiya da naga wannan kafin ƙara nan yaro da in ka ba shi shekaru da yawa shekara tara ka ce ya shekara tara a duniya amma ba takalmi a kafarsa gashi yana taka rana a titi yana cewa don Allah a taimaka a siya ban ci abinci ba kuma watakila ƙarya yake yi abin da nake nufi da ƙarya yake mai yiwa in ka bashi kuɗin ba wai abincin yake so ya siya ba kawai so yake tattara 'yan ribar ya kai wa masu kuɗin kuɗin ya dawo da kuɗin a daidai lokacin da har yanzu bai bai ci a ce an sallame shi daga gaban iyayensa ba ko me za su tura shi ya yi wajibi ne a ce su za su fara kula da shi har ya wannan marhalar a yanzu haka yaron da yake cikin wannan mugun wanda yake cikin wannan mugun yanayin kana jin ɓatagar ba su iya ɗaukar su ba shi wani abin da zai ci abinci ba su yi amfani da shi ta wata mugunyar hanyar da za su cutar da ɗan adam ko kuma shi su cutar da rayuwarsa an zo lokacin da ana ba da ƙananan yara haya a yi bara da su kuma mata ka zo ka ga yarinya budurwa ta kai yanzu a ce an fara neman aurenta amma za ka ga an dafo ta ba fa dukkan masu dafa 'yan matan nan wai maharamansu bane ko 'ya'yansu wallahi wasu bala'in rashin kulawar iyayen ne yasa dole su ba da su a fitar da su bara wai don a samu abin da za a kawo musu a ci abinci wani lokacin 'ya'ya su ɗauki iyaye su ɗauki 'ya'yansu su jefa su a tafi wai su je a je a kai su su yi aikatau in an kai shi a kasau ɗinnan ba ruwansu da cewa yaran nan sun san Allah ko ba san Allah ba ka jarraba in kana da yar aiki a gidanka kai mata tambaya in ta kai shekara goma sha biyu sha uku ta kai a ce shekarun balaga ya zo mata wallahi wata bata san Allah ba an tambayi wata kin san Allah ta ce eh yana ina ta ce yana aljanna an ce annabi fa ta ce kanin Allah ne to bata sani ba an koya mata ne wataƙila an ɗauke ta an kai ta aiki tun tana shekara shida kuma inda aka kai can aiki aka ce ta je ta yi ba ta aka ce a sa ta a katu ba su kuma iya aiki take in ta yi ba daidai ba su zage ta ko su da ke ta masu kawo 'yan aiki su ma ga zalunci an suka ga ta shekara ɗaya da ta tafi hutu sai su ɗauke ta sai su canja mata gida domin wannan ɗan kuɗin takalmin da ake bayarwa naira dubu uku naira dubu biyar kuma su ƙara samun ta a wani gidan duk wanda yake rayuwa da 'yan aiki ya san ana yin haka ba wai tunaninsu ya za a yi a kula da tarbiyyar yaran nan ba to yaushe yaran nan za su taso da imani a cikin zuciyarsu ku faga annabi sallallahu ba wai ƴaƴan cikin gidansa ba har ƴaƴan waje ma yana ƙara cakuɗa zuciyarsu da tauhidi wa ya ce maka ba za a tarbiyyantar da yaro ya mutu akan tauhidi ba manzo Allah ya je wajen ba yahude yaro karami bai balaga ba yana rashin lafiya manzo Allah ya ce masa ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya faɗa ko manzo Allah ya fito ce alhamdulillahi allazi anqadhahu bi minan nar to dan Allah ne zai hana Maƙiya su dinga amfani da wannan maganar suna gasa mana magana har suna ƙoƙarin su sauke mu daga kan asalin da muke kai kaga ashe wajibi ne mu faɗakar da kanmu akan haƙoƙin da ke kanmu akan ƴaƴanmu wannan kaɗan daga cikin wasu wato waɗansu nau'o'i ne na damuwa wanda ni da kai duk muna iya gani ba sai an gaya mana za a zo makaranta ba za ka gane ana cikin bala'i ba sai an ce maka mu ɗauki misalin kano muna da duk muna da university of technology ta wudin muna da northwest ta nan cikin gari muna da legal muna da sa'ari firimi muna da polytechnic da dukkan bambance-bambancenta muna da makarantar agric ta ambata muna da makarantar administration ta ta karaye bayan nan ko muna da wa'yansu makarantun ma na diploma da nce da sauransu to jama'a sai lokacin da aka ce ɗaya daga cikin makarantun nan sun tashi za su rufe registration a lokacin ne za ka ga yarinyar da wajibi ne akan mahaifinta ya nema mata mafita wajen sama mata karatun da akalla za ta rayu ta samu nutsuwa da wayewa a kai ka ganta tana neman wani mutum ne zai biya mata kudin registration kuma wallahi lalila ilaha illa abubuwan da suke faruwa a lokacin da yara musamman 'yan mata suke neman kuɗin biyan registration wallahi yadda lahu jabinul insan in baka sani ba in kana da budurwa to wallahi ka bi a hankali akwai yarinya da za ta je ta ba da kanta ba dan tana so ba sai don kishin wai kar wannan karatun ya wuce ta alhali akwai wanda Allah ya ɗora wa nauyin shi ya kamata ya ji wannan masuliyar in ya mutu in aka ce ya mutu ya sauke nauyin da ya kamata ya sauke kan ya mutu to wajibin ya tashi daga kansa ya koma kan waɗanda Allah ya kaddara inda kuɗi ne da shi za su iya cin gadansa mazala suwa ce al'ammu sun wul'ab in tana in baban yana da wa ko kani tilas ne ya tsaya ya abin da ɗan uwansa zai yi ba magana cewa wai ɗan uwansa ne ya haifa shi ma shi yasa Allah ya ja kunnan mu akan marayu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim kai ma kai taka tsantsan kai ma fa inda zaka mutu ka bar ƴaƴanka zaka so a kulan maka da su amma kirkir yarinya za ta buga wa mutum ta ce dan Allah ka taimaka min kuɗin registration yace to ni kuma me zaki ba wata ta yi zuciya ta ƙi koma masa ɗin amma dai irike ta ka'an kuma gashi za ka ga da yawa daga cikin dokokinmu da muke sawa wannan kuma abin ya shafi shugabanni ya kuma shafe mu mu da kanmu dokoki ne da sai ka rasa wani lokacin kamar babu hikima wacce take cakuɗa da tarbiyya wanda ya kasa biyan registration a tsahon wata kaza to kuma shine za ka ce ka rufe ka buɗe ka ƙara kwana kaza kuma ka ƙara kuɗin registration bai fa iya biyan wancan ba a daidai lokacin da a Nijar a sudan a da yawa daga cikin kasashen duniya akwai tsarin ka dinga biya a hankali a hankali karshe dai ba za a baka shahada ka ba sai ka kammala biya mu kuma a yanzu haka sai ka zo ka tara ana senate meeting ko ana academic board meeting ko ana wani abu wani dan uwanka ne da kuke tare da shi zai ce a rufe in mutum bai zo da exam card ba ba za a bashi ba ba abu rahama a cikin zuci ba za a yi tunanin mafita ba su ma kuma lokacin ka duba sai ka ga kuɗin gudanarwan ne investment akan abin da shafi ilimi ya yi karanci a ƙasashenmu shi yasa aka yi gaba aka bamu to mu dawo akan nauyin tarbiyyar 'ya'ya manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wanda duk Allah ya dora masa nauyi sai i mutu lokacin mutuwar sa yayi sai aka yi lissafi aka ga ya tauye haƙƙin wannan nauyin da Allah ya dora masa Allah sai ya haramta masa shiga aljanna da haka wani yana yana kallo yayi sallar yayi azumin yayi komai amma zai zo shiga aljanna ubangiji ya ce ba za ka shiga ba saboda mun baka 'ya'ya kawo fintar da tarbiyyarsu wajibi ne kamar yadda kake haukacewa wajen neman musu abinci haka za ka haukace wajen neman musu tarbiyya da ƙoƙarin tunanin cewa idan ni ban musu abu ba to me ce ce makomarsu sun na gina imaninsu akan haƙuri da iya abin da suka samu ko kuma to ni kuma ya zan muku ku zo ku ɗauke ni ku je ku sayar in kun ga dama ka gaya wa yaro haka aka ba shi damar ya la'ance ka ko ya tsine maka ko ya ji haushinka a cikin zuci shi yasa tausayi ya yi karanci musamman kuma in ka je ka duba rayuwar mu talakawa a yanzu da aka shigo irin wannan duniyar wallahi da yawansu ba sa jin tausayin iyayensu kuma laifin iyayen ne so da asali uban bai reni zuciyar ba ya dasa ta ya yi mata ban ruwa a kan tausayi a'a kawai shi kenan inda akwai akwai in babu sai baƙan magana dama babu wasu abubuwa da suke ƙara nuna ƙauna da soyayya a cikin ta'amulinmu da ‘ya'yan namu a samar kandi a cikin tambihul gasiri ko da yake littafi ne da imamu zahabi ya ce yana cike da hadisai maudu'ai masu tarin yawa to amma akwai kistoshin da in sun tabbata za a iya ɗaukar izina da su samar kandi ya mutu shekara ta ɗari 373 malamin ƙarni na hudu ne ya kawo wata kissa ba ta isnadi amma a cikin take da wato izina wani mutum ya kawo ƙarar ɗansa wajen zina umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce masa ya amiral muminina ɗana ya bijire min baya yi min ɗa'a sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce a kirawo ɗan aka kirawo ɗan ya ce masa kai me yasa ba ka yi wa babanka ɗa'a bayan ga abin da allah ya ce sai ce to ya amir mini ni shin ba ni da wani haƙƙi ne akan ubana shi kaɗai yake da haƙƙi a na. sai na umar ya ce kana da haƙƙi mana ya ce me haƙƙin ya ce na ɗaya dai ya zaɓa maka uwa ta gari na biyu kuma ya zaɓa maka suna mai kyau na uku kuma ya koyar da kai ƙur'ani sanar da kai ya ce to wallahi amir yana mahaifina bai yi ɗaya daga cikin ukun nan ba na ɗaya dai da ya tashi sai je ya auro baiwa wanda idan ka auri baiwa in tana da ubangida duk abin da ka haifa duk abin da wannan baiwa ta haifa na ubangidan ne kuma shi ma bawa ne da haka za a iya gadarsa za a iya sayar da shi ya ce to wa na farko bai mun zaɓi ba shi sa shari'a bata kwaɗaitar kan mutum ya auri baiwa ba sai da sharaɗai masu yawa mallam ya saɗa minkum ɗaulan an yanki halmusanati sai wanda ya buga ya buga bai iya samun yadda zai aure ya ba to fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat to shi ma kuma Allah ya saka ka'idoji na ɗaya fanki hunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna izwa ƙarshe to yace to kaga na farko bai zaba mun uwa ba sai zaba mun baiwa yace na biyu kuma da ya tashi sa mun suna da aka haife ni sai ya samun ji'ula kamar bushiya kenan ita ne ake da irin wannan sunan kunya ma nake jin shiga cikin jama'a a ce ya suna na faɗi wannan sunan ya ce sannan wallahi bai taɓa koya min harafi ɗaya na alƙur'ani wataƙila kuma yanzu ya ga ɗan ya kai munzali ya ɗan samu abin da ya samu kuma yana so ɗan ya waiwayo ya kalle shi sai na umar ya ce kuma ka kawo ƙarar sauri na bayan kai ka fara yi masa uquqi kai ka fara tauye haƙƙinsa sannan kuma ka ce yanzu kana neman haƙƙinsa haƙƙinka a kansa to 'yan uwa wajibi ne mu sake zabura akan haƙƙoƙin 'ya'yanmu akan mu wancan karan mun sharhi akan haƙƙi na farko shine mutum ya zaɓa wa ɗa'uwa. uwa kuma mun faɗa a cikin zaɓen uwa wajibi ne lokacin da za ka auri mace a cikin zuciyarka ka sa ran samun 'ya'ya da ita domin yana ɗaya daga cikin manufofi masu kyau na aure amma fa a sani 'ya'yan da za ka tashi tsaye ka kula da lafiyarsu ka kula da ƙwaƙwalwarsu ka kula da tarbiyyarsu gwargwadon abin da Allah ya baka Allah bai ce sai mai kuɗi ne kaɗai zai ci nasara a tarbiyya ba wallahi ko baka da komai baka da kuɗi muddin kana da tsarkakakkiyar zuciya kuma kana da hattara da kulawa Allah zai taimake ka akan tarbiyyar 'ya'yanka, amma ka zo ka haifi 'ya'ya ka haifa wa al'umma ana kakai sai dai ka sake su cikin al'umma wani ya zama barawo wani ya zama ɗan iska yana lalata 'ya'yan mutane wani ya zama wato nauyi akan jama'a sai dai ya ji su yana roƙar su ai ba su annabi sallallahu alaihi yake nufi ba kuma za sa bai tarbiyyantar da sahabbansa akan su tarbiyyantar da ƴaƴansu akan haka ba kuma ba a taɓa samun wani wanda ya haka a cikin sahabbai ba ba a taɓa samun wani wanda ya haka a cikin tabi'ai ba za ka ga duk mutumin da ya lalace to ta wani wajen lalacewar ta zo masa kuma a ciki mun yi bayani hatta akan mutanen da suke kashe 'ya'yansu tun kafin a haife su saboda tsoron talauci wanda a yanzu za ka ga mutum yana da hali yana da kuɗi yana da damar da zai iya tsayawa a kan tarbiyyar 'ya'yansu to amma tsoro ya shiga cikin zuciyarsa sai ya muna nawa Allah to in ma an samu cikin sai sai a je a zubar wanda kuma zubar da ciki baya halatta sai da sharaɗi na wani uzurin da shari'a ta yadda da shi kamar a tabbatar da cewa ɗan ba zai zo da rai ba ko ya mutu a cikin ciki ko kuma in ma za a haife shi likitoci sun ba da rahoton cewa ba zai yiwu ya zo da rai ba kuma za a iya samun matsala wajen haihuwar tasa ko kuma ita uwar za ta iya rasa ranta to tunda ita yanzu tana da rai gwanda a zubar da cikin nan ko kuma wani uzuri da aka bijiro da shi kotun musulunci ko teburin malamai suka tattauna suka kalle shi a shari'ance ya halatta a iya zubar da cikin amma ɗaukar mataki na ƙin haihuwa shi kuma yana komawa zuwa ga niyyar mutum idan misali niyyar tana da alaƙa da wani abu da shari'a ta yadda da shi kamar misali matan nan an mata operation an ƙare mata to kuma akwai yiwuwar yanzu in aka ce ta sake ɗaukar ciki za a iya samun matsala sai a ɗau matakin kar ma ta ɗau ciki to wannan ba muna nawa Allah zato ba ne ƙoƙarin inganta lafiya ne kuma wannan shari'a ta yi kira zuwa ga wannan ana cikin wani uzuri na yanayin rayuwa ko dai yana ƙasar da ba tasu ba ko garin da ba nasu ba wanda tara 'ya'yan barazana ce ga tarbiyyar 'ya'yan ko barazana ce gare shi Yayi tunanin cewa to da a ce Allah zai ɗayan masa da haihuwa a yanzu zuwa lokacin da zai dawo inda zai iya sakewa to da babu laifi ko watakila kasar da ya je ma an ce masa to iya ƴaƴan da za a baka dama ka zauna da su ƴaƴa biyu ne ko uku ko kuma wajen yi musu sakar dama wani bala'in ne to ba za ka ce na dogara ga Allah ba wannan ba tawakkali ba ne sai ka dakatar da haihuwar zuwa lokacin da za ka samu dama ko kuma ana cikin wani yanayi na rayuwa wanda a hankalce duk wani mai hankali zai iya kallon wannan yanayin ya ji rashin haihuwa a irin wannan lokacin shine maslaha ba wanda muna nawa Allah zato da tunanin cewa ni ka abin su in kasa tarbiyya ba ko yanayi na talauci ko yanayi na kunci ko matsi ko wani abu makamancin haka shi ma a shawarci masana ilimi su duba yanayin su tabbatar da gaskiyar al'amarin sai su ba da shawara ce ito gaskiya wannan inda za a nemi buɗi daga ubangiji kuma a dakatar da haihuwar zuwa wani lokaci kaga ba wai an tsaye da haihuwa ne a cikin zuci ana ganin cewa bai kamata a haihu ba to wannan shi ma zai zama babu laifi to amma kuma da zara an haifi ɗan to kuma nauyi ya hau kan iyaye wajibi ne su kula da wannan nauyin a kamar yadda na faɗa sai dai mu dinga tsakura lokaci bayan lokaci yau dai mun faɗakar da kanmu ne akan wajibi ne mu tsaya mu san haƙoƙin 'ya'yan namu da suke wuyan mu domin mu iya ƙoƙarin sauke wasu daga ciki in Allah ya ba mu lokaci kuma za mu dinga ɗaukar haƙoƙin a hankali a hankali har zuwa lokacin da za mu san su gwargwadon iko ya Allah ka tsare mana imanin mu da na mu Allah ka hana mu shiga wuta ka hana zuriyar mu shiga wuta ya Allah ka gyara halayen mu Allah matsi da muke ciki na rayuwa wanda ya janyo taɓarɓarewar tarbiyya Allah muna roƙonka ka gyara mana ya ubangiji mun gaza ba za mu iya ba Allah ka gyara mana Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka gyara mana ya Allah muna roƙonka duk wani wanda yake ƙoƙarin tarbiyyantar da iyalinsa ya zama yana da ƙarancin abin da zai iya ba su tarbiyya ya Allah ka wadata shi Allah kuma ka iya masa ka taya masa Allah duk wanda yake da wani ɗako makusanci da ya fanɗare Allah ka dawo da shi kan tarbiyya ya ubangiji Allah ka raba mu da shaye-shaye wayanda suka faɗa cikin matsala ta shaye-shaye ubangiji Allah ka ganar da su ka shirya su Allah karuwanci da yayi yawa da ayyuka na asha ubangiji muna roƙonka ka rage mana su wanda suka tsunduma a cikin irin wa'annan matsalolin in matsi ne ya sa suka shiga ciki Allah ka wadata suka dawo mana da su idan kuma san zuciya ne da san da da bin shedan ya ubangiji muna roƙonka ka sa su karfin zuciyarsu su karfin shedan Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka suturta mu Allah ka karbi tuban mu Allah ka gyara mana halayen mu ya Allah muna roƙonka ma mutum na musulmi Allah ka gafarta musu ya ubangiji wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu ya ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu mu kuma in ta muta zo Allah ka sa mu cika da imani ya ubangiji muna roƙonka halin da ƙasar mu take ciki na taɓarɓarewar tsaro Allah ka maganta mana duka jihohi da ɓangarorin da suke cikin barazana ta tsaro Allah ka fitar da su daga cikin wannan yanayi mu kuma da Allah ya tsare mu Allah ya ci gaba da tsare mu Allah ya tsare mana rayukanmu da imaninmu da mu da dukiyoyinmu ya ubangiji shugabanninmu da ka danka musu amana ta kula da mu ya ubangiji Allah ka taimake su wajen sauke nauyin da yake wuyansu masu kokarin su zalunce mu Allah ka hana su wanda kuma ya kafe akan sai yayi zalunci to Allah ka saka mana akan zaluncin da ya mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله